من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا ودياتا تبتغى ألا وبنجزن تالكي ميكومي ميتككين إيكو wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 22 ga watan safar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da hudu ga watan disamba shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatil arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khamis inda muka kwana a shafi na arba'in a ƙarƙashin zantuttukan da Imam Shafi'i yayi akan imani inda malam ya koro mana bayani wanda ɗalibin imam a shafi'i wanda aka fi sani da abu muhammad zubairi ya ba da labarin wata rana yana tare da malaminsa imam shafi'i wani mutumin ya zo yana yi wa malaminsa tambaya to mun kwana a tattauna wanda ya gudana tsakanin imam shafi'i da wannan mutumin da yake masa tambayoyi za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa a shafi na arba'in kenan lokacin da wannan bawan Allah ya yi wa Imam Shafi'i tambaya Imam Shafi'i ya ce masa babu wata gaba a jikin dan adam face kowace gaba akwai farillan da Allah ya daura mata da Allah zai tambaye ta akan wannan gabar ya ka daura wannan farilla na wannan gaba ba muna da salloli biyar ba muna da azumi ba muna da zakka ba muna da hajji muna da sauransu to duk wata gaba a jikinka akwai wata wajiba da Allah ya ɗaura mata wanda ni ko kai dole mu kiyaye wannan gabar in ba mu kiyaye wannan wajibcin ba to Allah zai tambaye ni zai tambaye ka sai mu shirya amsan da za mu bada sai imamu shafi'i ya ce fa minha daga ciki qalbuhu alladhi ya'qilu bihi yace daga cikin gaban da Allah zai tambayi mutum da shi shine zuciyarsa wacce yake hankalta da ita wa yafqahu wa yafhamu yana fahimta wahuwa amiru badanihi wannan zuciyar ita ce jagorar jikinka allazi la taridul wa wala tasduru illa an ra'yihi wa amrihi imamu shafi'i yace kwakwalwarka ita ce gabar da ita ce jagora a jikinka amiru badanihi ita ce jagora na jikinka allazi la taridul jawarihu babu wata gaba da za ta bujiro a jikinka wala tasduru kuma babu wani abu da zai zo daga gaban jikinka illa an ra'ayi face daga ra'ayin kwakwalwa wa amrihi da umarnin me kwakwalwa ina fata an gane to shi sa a daidai wannan gabar malaman musulunci sun ƙara wa juna ilimi mahallul aql ina hankali yake a cikin dan adam yana fata an gane wa'ansu daga ciki kaman jahir al-mu'tazili da ruwaya ɗaya daga imamu ahmad bin hanbali da wata ruwaya daga imamu shafi'i cewa mahallul aql ad-dimag inda kwakwalwa yake shine akai sai ya ce suka ce dalili na farko shine al'arabu taqul lil aqili wafiru ad-dimag wai larabawa suna cewa mutum mai hankali sai a ce wafiru ad-dimag kwakwalwarsa a ciki take kaga kwakwalwa a ina take akai kenan ko suka ce mahaukaci kuma da irin sabalotan nan sai a ce mai khafifud dimag wato kwakwalwarsa ragagga ce dalilinsu na biyu shine suka ce law annal insana duriba ala ra'sihi darbatan qawiyya sara majnunan suka ce da za a ɗauki dutse ko sanda a daki mutum duka ne ƙarfi a kansa zai zama mahaukaci suka ce fadalla haza ala anna mahalla al-aql ad suka ce wannan dalilin ya nuna inda kwakwalwa wato inda hankali yake a zaune a kwakwalwa ne wannan ita ce abinda imamu ash-shafi'i da kuma wata ruwaya ta farko daga imamu ahmad sai kuma aljahiz almu'tazili su ne suka faɗi wannan magana magana ta biyu da imamu malik da wata ruwaya ta biyu daga imamu ahmad da kuma imamu abu hanifa suka ce al'aqlu mahalluhu sadr hankali a inda yake a jikin ɗan adam a ƙirji ne me dalilinsu sai suka kafa hujja da faɗan Allah maɗaukaki da yake cewa afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur suka ce Allah ya ce afalam yasiru fil ard ashe mutane ba su yi yawo a doron ƙasa ba ko kuma mutane ba za su yi yawo a doron ƙasa ba fatakunu lahum fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha su samu zukata wanda za su hankalta da ita aw adhanun yasma'una biha ko kunnuwan da za su ji gaskiya da ita su yi aiki da ita fa innaha la ta'mal absar to yanda al'amarin yake ba fa tana makantar da ido bane bata ba ido yake makantarwa ba walakin ta'amal qulubul lati fi sudur yana makantar da qulub lati fi sudur zukata da ke cikin kirafa sai suka ce kenan hankali inda yake a kirji yake ba ina ba ba a cikin kwakwalwa ba wannan ita ce fatawar da imamu malik yake akai da sauran malaman to al-muhaqqiquna min al-ulama waɗanda suka tace ilimi kamar irin su Sheikhul Islam Ibn taimiyya, kamar yadda ya tattaro matsalar a cikin majmu'u fatawa nasa da ya zo kan wannan sai ya ce idan ka duba kwakwalwa tana da alaka da hankali saboda haka kuma tana da alaƙa da ina kirji to ta yaya za a tace wannan dalilan guda biyu sai ce sai a ce kwakwallo a hankali yana cikin kwakwalwa saboda kwakwalwa shine ke tunani sai ya turo wa zuciya zuciya kuma shine mahallul qasd wan niyya shine wurin da za ka yi manufa da niyya idan kwakwalwa yayi tunani sai ya tura wa ina zuciya zuciya ne kuma zai kulla abin ya yadda da shi ko kada ya yadda da shi sa'annan ya turawa kwakwalwa abin da ya kudirta sannan kwakwalwa ya tura turawa ga baki ɗaya a aikata shi ko kada a aikata sai ce to dalilan guda biyu haka za ka haɗa su sai zama ka haɗa dalilan kowane malami daga cikin wa'annan malaman ka fitar da fa'idar maganarsa a kai to shi sa’anan nan in ka duba imamu shafi'i sai ce qalbuhu alladhi ya'qilu bihi zuciyarsa wacce ke hankalta da ita kaga yana nuna maka isharar cewa idan kwakwalwa yayi tunani mahallu tafkir yace kamar yadda ibnu taymiya yace a cikin dar'u ma'arid abin dar'u ta'arud al-aql bin naql tunkuɗe yiwuwar a ce kwakwalwa yana cin karo da nasi. malai ce ba zai taɓa yiwuwa a ce kwakwalwarka ya ci karo da nassi ba in an samu cin karon kwakwalwarka da nassi to ana gabatar da nassi ne ba kwakwalwarka ba raddi yake yi wa mu'tazila wanda suka tafi akan haka to wannan shine isharar da malai yake magana akai to wannan zuciyar za ta leka akan aqidarka kaga akida ina take a zuciya shi yasa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula haka Allah ya ce Ya ce inna sam'a ka gaji walbasara da ganinka walfu'ada da zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula kowanne a cikin wannan sai an tambaye ka to ai mutum zai iya cewa to kamar ayan nan a zahiri kamar tana cin karan karo da faɗin Allah madaukaki da yace wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سي الله جميع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كذا هو كنت دا آية تتقنسا كابن ونن ونن لا يكلف الله نفسا يا بوجي to kuma gashi nan Allah ya ce za a tambaye ka abinda zuciyarka ya kudurta can kuma an ce ba za a daura wa zuciyarka abin da yafi karfinta ba kaga ayatar tana magana tunani ne mummuna idan ya bujuro zuciyarka kana kokarin tunkuɗe shi matukar ba kai furuci da shi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin Bukhari da Muslim Allah ba zai tambaye ka akai ba wannan kuma me ka ƙudirta dangane da ubangijinka ka kudurta cewa Allah shi kadai ɗayan ɗaya ne shi ya fi cancanta a bauta masa in ka kudurta haka to aikinka zai gaskata haka ina fata an gane to saboda haka shine za a tambaye ka akan kudurinka wace aqida ka bauta wa Allah da ita ina fata an gane mummuna ko kyakkyawa an fahimci matsalar sai malam ya ci gaba da cewa wa minha har ila yau daga cikin gaban da kowane mutum an ɗaura masa Allah zai tambaye sa akai ainahu latani yanzuru bihima sa guda biyu wanda yake kallo da su kaga wancan aya inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anu mas'ula kaga ido ya shigo ko ka guda biyu me ka kalla da shi sai yace wa udhunahu allatani yasma'u bihima da kunnuwansa guda biyu wanda yake sauraron bayani da ita wa yadahu allatani yabtishu bihima da hannayensa guda biyu wanda yake damka da su me ya damka halal ko haram wa rijlahu yamshi bihima da kafafuwansa guda biyu wanda yake takawa da su sai ya ce wa farajuhu alladhi bahu min qalbihi da kuma al'aurarsa wacce take ‘yar saƙo ce tsakanin al'aurarsa da zuciyarsa, walisanuhu ina fata an gane, farji yana da alaƙa da ina zuciya, abinda zuciya ya raya na sha'awa sai tura wa mai farji kwaɗayinsa. Shi sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin ruwayan imamu muslim ya ce ɗan adam an rubuta masa zinansa la mahalata babu makawa sai ya afka sai ce al'aina ne ta ne idanuwa biyu suna zina wa zina al'ain sai ce an ruya zinan ido shine ya kalli macen da bata halatta gare shi maza Allah ya dinga lissafawa har ya zo ƙarshe ya ce wa akhiru zalika al sai ce na ƙarshen zina shine al'aura yusaddiquhu aw buhu ko dai al'aura ya gaskata abinda zuciya ya raya masa ko ko kuma ya karyata abinda zuciya ya raya masa ina fata an gane to zuciya ma'auni ne zuwa ga al'auran ɗan adam shi yasa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi boga? idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb ko muttafaqun alayhi hadisin bukhari da muslim yace a gangan jiki akwai wata tsoka idan wannan tsokar ta gyaru gangan jiki ya gyaru idan wannan tsokar ta lalace gangan jikin ya lalace sai manzo Allah ce ala wa hiya wannan tsokar ba komai bace face ne zuciyarka saboda kaga anan zuciya ce mutum zaka ga mutum masha Allah yana da kyawun sura da sauransu amma ne saboda zuciyarsa a gurɓace take yana aikin banza to shi sa anan malam sai ya ce a zuciyarsa wato ‘yar sako ce tsakaninta da al'aurarsa, wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi da harshensa da yake furuci da ita. wa ra'suhu alladhi fihi wajhuhu da kansa wanda a ciki akwai me fuskansa kaga fuska da shi zaka kalli mutum da shi zaka kalli abu mai kyau da shi zaka kalli abu mara kyau da shi zaka yi karatun Qur'ani da shi zaka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi zaka ga abubuwa mai na dama shi sa addinin musulunci ya haramta da musulmi da wanda ba musulmi ba haramun ne kana musulmi ka daki wanda ba musulmi ba a fuska haka kuma haramcin ya fi muni idan ka daki ɗan uwanka musulmi a fuska ko da ɗanka ne ka yi haramun shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da Muslim yace wa idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha duk lokacin da ɗayan ku zai yi yaki kaga ba Allah ya ce fa darbar riqabi ba a daki wuyayu ba to amma Allah maɗaukaki da ya ce a daki wuya bai ce a daki fuska ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka da baibayi wuya aka ce wajen sara kenan ko amma fuska sai ya ce duk lokacin da ɗayan ku yake yaƙi ya zo sara ya nisanci fuskan wanda ba musulmi ba saboda fuska shine kan mutum yake ko to wanda yake wanda ba musulmi ba aka ce haramun ne ka dake shi a fuska to famin babu aula musulmi haramcinsa ya fi wancan ina fata an gane saboda haka fuskansa akwai wato kansa a ciki kaga fuska ya ɗauki hukuncin me kai akai akwai me kunne akwai me ido akwai me hanci akwai me baki sannan akwai fuskan karan kansa kaga duka ya kunshi wannan to kowanne saƙon da aka ɗaura maka na kulawa da shi haƙƙi ne shi sa yanzu a ka'ida a wajen malaman shari'a idan mutum yana da ido ɗaya sai ka zo ka soka mai kusa a ɗaya idan da yake gani sai ya zama ne sai ya zama makahu to ƙisafin da za a yi shi shine kai idan ka duka biyu za a cire saboda wannan ɗayan a matsayin me yake a matsayin biyu yake za a cire naka duka biyun ne ina fata an gane sa'annan mutum yana da kunne ɗaya ne bi ma'ana kunnuwa biyu yake da shi a jikinsa amma ta ɗaya yake ji ina fata an gane sai ka sa ka yanke masa wannan kunnan dalilin yanke wannan kunnan sai ya koma baya ji kwata-kwata ka da shi mai kenan to kai ma haka za mai da kai shi sa Allah ce wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab kuna da rayuwa mai aminci ya kuma abuta hankula akan kisasi yayi an masa kaga gobe ba zai kare yi ba to wannan duk yana daga cikin abin da Allah ya wajabta akai sai malam yace farada ala alqalbi ghairu ma farada ala lisan Allah ya fallanta wa zuciya ba abin da ya fallanta wa harshe ba ko zuciya ne aka ballanta masa kuduri ko harshe kuma ne wala takfu ma laysa laka bihi ilm kada ka faɗi abinda baka da ilimi akai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lallai ji da gani da zuciya duka Allah zai tambaye ka akai sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma in za ku yi magana in za ku yi furuci ku faɗi magana wacce ta dace manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa fi riwayatin aw liyaskut duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe ya faɗa alkhairi ko ya shiru kaga abinda aka fallantawa harshen mutum kenan sai ce وفرض على السمع غير ما فرض على العينين ألا يا فلن تاوجي ba abin da ya fallanta wa idanuwa guda biyu ba kaga ji aka ce kakka ji music kakka ji gulma kakka ji haramun kada ka ji duk wani abin da shari'a ta sa maka iyaka da shi ka kenan ka ji alkhairi sannan ido kuma sai aka ce duk wani haram kaka kalla da idanka to na zo wucewa sai wani ya gitto wannan gitta wanda aka yi ba za a kama ka da lifin ba amma da ya gita sai ka kura ido ina fata an gane in ka kura ido me ake yi sai a kawo ma da kai fadl bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawansa hadisin imam al-bukhari sun a filin aikin hajji sai wata mata ta zo tana so ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sai ta kalli fadlu shi ma fadlu sai kura mata ido yana kallanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannunsa sai juya kan fadlu haka saboda yana kan yana kan tagonsa ko tana mai tambaya sai manzon Allah ya sa kansa sai ya karkatar da kansa kada ya ci gaba da me kallanta dan wani zai ce ai an ce kallo daya sai ya kura ido har sai ta sha to ba wannan ba kallon da kawai ka zo kawai kana gani sai ka ce astagfirullah sai ka kau da kai in ka ci gaba da kallo to za a kama ka da wannan laifin shi kuma za a rubuta maka kayi zinan kallo kaji kenan in kuma batsa ne aka yi ka saurari batsan kai kuma kayi zinan kunne ka saurari batsa kowane mataki yana da abin da aka ɗaura masa to shine malam yake so mu fahimci wannan a gaba ta imani sai ya ce wa faraba ala farji, ghairu ma farada ala alwajhi Allah ya fallanta wa al'aura ba abin da ya fallanta wa fuska ba kaga kowane gaba sai aka ce me ya kula da shi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Imam Tirmidhi da ya ce wa sahabbai lokacin da suka kawo kukan masu kuɗi sun kwashe lada suna sallah yanda muke sallah suna azumi yanda talakawa ke yi suna yin na alamis da litinin sha uku sha uku sha biyar duk suna yi ayyamul bid kenan ko duk wani azumi da manzo Allah yake na na fintili duk suna yi masu kuɗin a amma ban za su yi sadaka suna wai tasaddaquna bi fuduli amwalihim dukiyarsu mai tsoka za su fitar su bada to talaka abin sai musu zafi wa'annan za su riga su shiga aljanna sai suka kawo kuka wajen manzan Allah za ba alud dufuri bil ujuri masu kudi sun kwashe ladan suna sallah yanda muke sallah suna azumi yanda suna suna suna sai manzon Allah ya ce ashe ba Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ku samu lada ba ku ce subhanallahi sadaka lada ne alhamdulillah sadaka kaza da kaza manzon Allah ya dinga ambata musu sai maza Allah ce wa fi bid'i ahadikum sadaqa shine muhalli shahid ko kai a cikin saduwar da ɗayan ku zai yi da iyalin ma akwai lada a sai abin yayi wa sahabbai ya dore musu kai a ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajrun yanzu ɗayan mu zai zo ya biya bukatarsa kuma a ce a bashi lada sai manzo Allah ya musu qiyasul jali yace ara'aytum law a fil haram A akana alaihi fiha wizr shin me kuke gani da zai dauki al'aura ya sashi a wajen haramun ba zai samu laifi ba sai ce kazalika law wada'a fil halal yakunu lahu fiha ajrun haka in ya sanya shi a halaliyarsa za a ba salada. lada kaga anan kaga idan yayi zina me kenan kaga laifi sa'annan anan ma idan yayi istimna'i masturbation shi ma ya fada laifi ne saboda ba shi shari'a ta halatta masa ba kaga duka wannan yana nuna maka ababan da aka gindaya maka sai malam ya ce an yi ya ce wa faraba alal yadaini ghairu ma faraba alal rijilaini abinda Allah ya fallanta wa kafafuwa guda biyu ba shi bane Allah ya fallanta wa hannu bi ma'ana abinda Allah ya fallanta wa hannu ba shi ya fallanta wa kafafuwa guda biyu ba hannu an ce ka ɗauki alkhairi ka ɗauki Ƙur'ani, ka ɗauki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taba duk wani abin da yake halal ne kar ka taba abin da yake ne haramun kai hatta ishara hatta rubutu shi yasa wanda ke rubuta ne misali wanda ke rubuta riba sai da Allah ya tsine mai haka manzon Allah ce wanda ya rubuta wanda kuma yayi shaida shi ma an tsine masa saboda riba mutane da yawa in an ce riba suna ganin ba komai bane mafi sauki a riba shine mutum yayi zina da babarsa shine mafi sauki a riba to in an ce mutum ya ci riba fa to wanda ya fi shi sauki akan abin da ya ci shine mutumin da ya zina da babarsa ya fi wanda ya ci riba sauki saboda riba hawa hawa ne to daga cikin hawa hawan mafi saukinsa shine mutum ya yi zina da babarsa kaga kazantan ya kai iya kazanta ko to wannan kenan idan an ce riba to kaga abinda aka fallanta wa hannu ba shi aka fallanta wa kafa ba wanda ya taka kuma ya je gidan karuwai gidan kaza gidan kaza gidan kaza duk irin wa'annan abubuwan shi ma duk laifi ne kamar matashin da ya zo wai da azumi ya je gidan nan obalande karuwa ta ganshi ta ce eh, no muslim yubi ya ce no nobi musulun? saboda zai yi zina ya taka ya je kuma an tambaye shi sai ya kore wa kansa musuluncin wai sai aka da ana tambaya to akara makallawa yanzu mai hukuncin musuluncinsa <coughs> kaga lalacewan ya kai lalacewa gurɓacewan zuciya ya kai inna na hawai musulmi saboda yana so ya yi fasikanci afa man na lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yana ganin abu mai kyau ne har ya korewa kansa musulunci ya fita din sai ya tuba eh ya fita shi ya kore yau kansa ba shi yasa shari'a ta baka ka'ida ba ko da kuskure ka ce wa dan uwanka arne ne wane to in bai zama arne ba kai da ka ce shine arne kai ne zaka zama arnan haka manzo Allah ce kaga duk ana koya maka taka tsantsan da kowace gaba na jikinka duk wanda yana cikin me babin fa imani karuwarsa da me shi sa imamu shafi ya ce mai da ya ce yanzu fa kenan imani fa baya taba zama stagnant imam shafi ya ce masa me haka ne dole zai karu dole zai me yana karuwa lokacin da ayyukan gana alkhairi ya karu yana raguwa lokacin da me kace sabawa Allah to haka abin yake shi yasa lokacin da hanzala da sayyidina abubakar suka hadu sayyidina abubakar ya tambaye shi sai ce na faka hanzala kai ina fa gani ni fa na zama munafiki hanzala ke gaya wa sayyidina abubakar yace me faru yace in muka zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi manzan Allah yana mana bayani na lahira sai mu ji kawai kamar ga lahira a gabanmu imani ya ratsa mu mai ta kuka mai ta kaza amma muna komawa gida sai yara da matanmu su samu manta sai sai na bakar ya ce kana jin haka ya ce eh, ya ce ni ma ina ji ashe kenan matsalar mu da kai duk iri ɗaya ce mu koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon ce da kuna kasancewa a kamar yadda kuke a wajena inda imanin nan ya ratsa ku haka in kuka shiga gida haka zai ratsa ku yace la safahatkumul malaika da kuna gida malaika zai kwankwasa yayi sallama ce salamu alaikum wani sai ya ce walakin sa'atan sa'atan ya hanzala yace sai dai wani lokaci imanin zai karu wani lokaci zai ragu kaga me kenan yana nuna imani na karuwa yana me yana fluctuating kenan to kullum me mutum yake bukata ya dinga me kokarin maintaining dinsa saboda bai san halin da mutuwa za ta zo ta riske shi ba shi sa al'umuru bil khawatin karshen rayuwarka ita ce babban abin da ake la'akari da shi Allah sa mu dace yace wa faraju uh, wal uh, wa farada ala alfarji ghairu ma farada ala alwajhi ko abin da ya fallanta wa al'aura ba shi ya fallanta wa fuska ba sai malam ya ci gaba da cewa fa amma fardullahi ala alqalb min aliman imam shafi'i ya ce kaga abinda Allah ya fallanta wa zuciya na imani fal iqraru shine tabbatar da yaddan da cewa akwai Allah a zuciyarka wal ma'rifa da sanin Allah wal aqdu da kulle alkhairi a zuciyarka na tauhidi ka kullata shi war rida kuma ka yadda da duk wani tsarin Allah wat taslimu kuma ka miƙa wuya bi Allah illa illallah babu abin bautawa da gaskiya bi annallaha cewa lallai Allah la ilaha illa babu wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba la sharika lahu ba yi da abokin tarayya ana so duk wannan ka'ida sai ka bi su lam yattakhid sahibatan wala walada Allah bai riki mata ba balle me balle da shi sa wani mawaki yake cewa idza matal ilahu bi su'i qaumin amatuhu fa hal hadha ilahun idan Allah ya mutu saboda mummunan ɗabi'an wa'ansu to wai shin wannan Allah ne sun kashe shi wannan ya cancanci ya zama Allah yana ma nasara ne ne radi cewa Allah ya mutu ne ko saboda ya kare me zunubin mutane sai ya ce to in sun kashe shi saboda mummunan ɗabi'an mutane shin wannan Allah ne yana daga cikin bayanin da Hatib bin Abi Balta'a ya gaya wa Muqawqas lokacin da suka ya je fatansa manzo Allah ya tura shi ya tallata ma Muqawqas abin nan musulunci Muqawqas shine sarkin Iskandariya a garin Misra Iskandariya tana nan da sunanta har yau ko state ne a garin Misra da yaje ya tallata mai musulunci sai mu kaukis yake tambayan shi kai kaifal harbu bainakum wa bain quraish yaya yaki ke gudana tsakaninku da quraishawa sai hatib bin abi balta sai ce al harbu bainana sijalun yaki tsakaninmu da quraishawa yau mu samu nasara akan su gobe su samu nasara akan mu bayan uhud kenan ko sai mu kaukis ya kalle shi sai ce anabiyullahi yughlab yanzu ba ka ce wancan mutumin wai manzo Allah kenan wancan mutumin annaban Allah ne to kuma annaban Allah a samu galaba a kansa kaga yana so ya jefa masa me shubaha shi Hatib bin abi balta sai ya ce a waladullahi yuslab to yanzu dan Allah zai za a tsire shi ya za uba yana kallo ya kyale ɗansa a tsire wai yana son sa da ya daga kai ya kalle shi ya ce anta hakimun ita min inda hakim kai kara da dabara ka zo daga wajen mai dabara sai ya bashi kyaututtuka ya ce kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kyaututtukan da ya bashi akwai mariyatul kiftiya ina fata an gane to kaga anan ai shubha ce to dole sai ya yadda cewa Allah bai taba rikar mata ba balle a ce yana da da ina fata an gane sai ce wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu lallai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah wal iqraru bima jaa min indillah da yadda da duk abin da yazo daga wajen Allah min nabiyin na daga annabi aw kitabin ko littafi فذلك ما فرض jalla sana'uhu ثناؤه على القلب وهو عمله wannan shine abinda Allah ya fallanta wa zuciya wanda ambatansa ya girmama akan zuciya da shine kuma aikin zuciya yanzu haka zukatan mulki kaga wannan abin shine Allah ya fallantawa zuciyarmu to kaga akwai aiki akan mu kenan ko Imam Shafi yana warware wannan mutumin bayani ne kamar yadda yake warware mun yake warware maka ko sai mu kwatanta da ɗabi'unmu sai mu gyara Da mun shine fa'idan karatu ko Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa dalili akan haka sai ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadra Allah madaukaki yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi duk mutumin da ya kafirce wa Allah bayan imaninsa illa man ukriha banda wanda aka tarsasa shi ko wa qalbuhu mutuma'innun bil imani zuciyarsa yana da sakankancewa da yadda da Allah da manzansa walakin man sharaha bil kufri sadra mutumin da ya bude zuciyarsa na kafirci ya yadda da ita to shine yake zama kafiri kaga ashe kenan idan aka tirsasa ka kai wani abu ba za a kama ka da laifinsa a cikin musulunci ba ko ina ba an gane misali a ce ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka tsi ka zagi ubangiji ko kai makamancin haka <coughs> wannan dalilin ba zai sa a ce ka fita daga musulunci ba ko saboda zuciyarka me bata yadda da wannan ba ka faɗi ne saboda me ka tsirata da wahalar da aka baka wannan ayat ta sauka ne akan wa Ammar bin Yasir lokacin da aka azabtar da shi aka ce sai ya zagi manzon Allah za a kyale shi sai ya zaga dan a kyale shi sahabbai suke cewa shikenan ai Ammar ya fita daga musulunci tunda ya zagi manzo Allah sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce banda wanda aka tirsasa shi kaga ashe kenan aka tirsasa mutum yayi wani aiki ba da san ransa ba kaga hukuncin wannan laifin yana kansa baya kansa shi wanda ya tirsasa shi din shi still Allah zai ne zai kama ina fata an gane saboda kai a matsayinka duk inda kake an umarce ka da ka samu daidaituwa a addinin musulunci ne shi sa imamu zajaujani yake cewa kamar yadda imamu ibn abi iz ya kawo shi a cikin sharh aqidatu tahawiyya yace kun taliban listiqama la taliban lil karamati fa inna rabbaka ya'muruka bi istiqamati la bil karama yace ka zama mai neman istiqama daidaito akan addini ko da yaushe labil karama kakka dinga neman karama saboda fa inna rabbaka saboda ubangijinka ya amurka bi istiqama yana ka ne da ka daidaito a musulunci labil karamati ba ya ce ka je ka nemo karama ba kaga an ka ce zaka nemo karama dole zaka zama karamin buka ko babban buka ko saboda kana so ka nuna wa mutane kana da wani abu ɗabi'a da ba a san dan adam akai ba kaga dole zaka koma kana tsafi ina fata an gane ka saki Allah amma in ka daidaita akan addinin musulunci kamar yadda manzo Allah ya ce da wani sahabi ya ce ausini ya rasulullah sai ya ce kul'amantu amantu billah fastaqim wata ya ce thumma istaqim ko ka ce kai imani da Allah sa'annan ka daidaita ina fata an gane to wannan ita ce abin da Allah ya fallanta wa zuciya wa qala kuma Allah ya ce ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambatan Allah zukata suke samun natsuwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah rabbik filli sai ka ji zuciyarka na laushi tana taushi tana taushi ko musiba ta zo maka sai ka ga mutum yana gafa musibar ta zo mai sai ka yana cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah saboda yana samun mai natsuwa a zuciyarsa ba ka ganin good example ko a makaranta a jami'a musulmi ne ya zo an yi jarabawa an fito da result yana daga kai sai ga kari over guda ɗaya yake da shi yana kallo zaka ja ce me alhamdulillah shi kuma wanda ba musulmi ba yana yana ta zabga kuka ko shi yana ganin kawai ya abin nan amma musulmi zaka ja ce alhamdulillah ai guda ɗaya ne ma da sauki ko sai ai ta mamaki what do this one <laughs> shi wancan na kuka shi kuma wannan na gode wa Allah eh alhamdulillah zaka ce mana akwai wanda an mai withdraw ko kai kuma guda ɗaya aka baka kana da time din da zaka iya adjusting kila kuskuren daga gare ka ne ko kila baka yi karatu bane kana da time din da zaka yi karatu ko kai spill over duka kana da wannan damar ina fata an gane to kaga wannan zai saka godewa Allah to imani ambatan Allah shine zai tausasa zuciyarka zaka ga kullun kana samun nutsuwa a wajen Allah da al'amari na ubangiji sai Allah ya ce wa qala min ah, من الذين قالوا amanna daga cikin waɗanda suka ce sun yi imani bi afwahihim da bakunansu walam tu'min qulubuhum amma zukatansu bai imani ba kaga munafiki kenan ko kaga wannan rashin imanin da zuciya bai yi ba ya sa ya zama musulmi bai zama musulmi ba saboda duk da ya furta musulunci amma tun zuciyarsa bai yadda ba sisi condemn ko baya cikin abin da ake kwatanta shi wa qala yace Allah kuma yace wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da ke rayukanku aw tukhfuhu ko kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah sai ya muku hisabi akai malam yace imamu Shafi yace fa zalika ma farada Allah ala alqalbi min aliman wannan shine abinda Allah ya fallanta wa zuciya na imani wa huwa amaluhu wannan shine aikin da Allah ya daura wa zuciya yayi ni da kai aikin da Allah ya daura wa zukatan mu kenan wa huwa ra'sul iman wannan kuma shine tushe na me na imani to anan gaban ya kamata mu kwana ko eh nan gaban ya kamata mu kwana sai mu tashi wa faradallahu ala lisan abinda Allah ya fallantawa harshe insha Allah subhanahu wataala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu